wannan rana haka ga kuma madam ba uwar gida wanda ita ce za ta zama mai sarauniyar gaskiya ne amma da kamar wahalar nufa ashe kana da ba hanyar shi sa ni ma kamar na sani na samu wa'annan dan lemun bismillah bismillah bismillah a san kai kanka ranar da aka dan abin nan kanwa kin kanan tana ranar nan dan sanyin ma dan yawa ah odu hmm? wato ka gane ko ina jin ka gaskiya kamata ko magana ce wuri ake yi ai dakewa ake kawai a haƙura ba na abu ne eh ai karatun din na son karatun nan to abubuwa babu wayan su ka sani ba masu taimako to ka san karatu ba mu taimako ai daɗi ko ba za ka ka samu kuma da bella din nan ba ok eh, university din nan yes kwashi premium arewa kwanan nan yana ta sanarwa a gidan rediyo cewa registration din da wani ne duk da ba da kai mutane ah! ai wannan hanya ta faɗo gidan sauki ai gwanda zuwan ka yamin daɗi yamin daɗi kinga a je amma ta ce ta mana ko ya ku tafi kenan ya kamata ta tafi gida ta babu da ya babu zo na dan jiri jiri jiri a kuma kina jin jiri za ku tafi ai ba maganar tafiya ka kwanta kawai ki kwanta ai nan gida ne ai gidanki ne nan ai shi yana daga dalar nan komai ki kwanta kawai sake jikin ki kwanta ki baccin ki ba ki da wani problem ba ki da damuwa eh. abba kana ji ba na gaya ma a rediyo ne ma ne wato dai ba karanta da gani a ne a jarida ba kaga ina ganin eh. kai mutumin da kai da zan taka to kalka wanda wuka

kuma ya baki sanar da shi ba amira na sanar da shi ba abin da bai sani ba ya yi ƙoƙarin mu yi aure mahaifina ya ƙi amincewa sakamakon yin hakan ya saba wa umarnin ubangiji daga nan ne suka ɗauki da shi da yaya na baffa suka kai ni wurin likitanmu a nan ne ina zaune a bakin ofis ɗin likita sai na ji suna cewa ko a cire cikin ko na yi rai ko maka na yi rai su dai suna so a cire wannan ciki da yake jikina jin haka sai ne maza na ruga gida da gudu na ce na gaya mahaifina daga nan ne sai babba saboda kwaɗayi da san abin duniya ya zagi ya je ya gaya masa yana gaya masa sai ya gudu ya bar garin ya banna a cikin wannan hali me bai sanar da ma'aikansa ba amira da zamanin da da na yanzu ba ɗaya ba ne duk tsawon zamana da shi ban san gidan iyayensa ba Abinda muka san za mu iya shine ne je gidan abokinsa lokacin kuma da muka je sai muka samu babu abokin babu kayansa shi ma baya gida ba abin da na tsira da shi sai takardun asibiti da suka kai ni da sa hannun likita da sa hannunsa da kuma fasfot ɗinsa abin da kawai na tsira da shi daga gurin muktar kenan sai mahaifina sai ya ɗauke ni sai ya kai ni gidan ƙanwarsa a can na zauna ne renon ki har allah ya sauke ni lafiya da na haihu shi ne sai na aure alhaji a yanzu kuma shi ne muke tare da shi hakika na da habibu zai taɓa yiwuwa ba ba komai aure na allah ne zan gobe in allah ya kai mu zan ɗauki takardun asibitin nan za mu je gidan su habibu don su tabbatar kina da uba zan nuna musu yadda za ki na su taɓa yadda ba ba da amira za mu je dai yaya likita alai na riga na gaya ma dama ba zai yiwu kuma idan aka zubar da wannan cikin zai zama sanadiyar halakar wannan yarinya wannan shine kusan karo na bakwai fa bakwai wani da gaskiya a alaji ai ba za a yi haka ba haba alaji Allah tsina miki ya ba ki cuci rayuwa ta wallahi yarinyar nan tattalin da nake ina binta a hankali kaddara ce alaji a biya da nake ina binta a hankali kamar tarbin kwai amma sai da yarinya me take nema ne ba mata na dinka mata sutura a kankari na ba ta kuɗin gashewa har waya na sai mata gsm din nan na ce in tana da matsala a makaranta ta yo waya a neme ni me take so ne mata sai ta lalata mun rayuwa sai ta matsa mun rayuwa wallahi wallahi kin cuci kanki ba ni kika cuta ba dan ma da zai kalle ni ya ce na yi abun kunya na yi cikin shege ki kika cikin shege wallahi ba ni ba amma wallahi sai na yi maganin ki kowa daga dama zan haɗa ki da shi shi zai aure ki ko kina so ko bai kaso shi ke gaban mutu ga alaji da hakan kai hakan ya fi da hakan kai shi ke da mute Allah ya so ya

ta bar gumi ana sanyi wasu ta suna ta juyayi suna ta juyayi kwaso ake ayo koyi tun da me yi kyau da so ai tun da me yi kyau da soyayya ta gaskiya ke ta ta kashi da ɓargo har cancanta zan buga gare ki yar gata tun da na ga kin fafuskanta ina fafuskanta lafazin da na yi ba wauta dole ne rubo aso ai dole na yi aso yayye idan ka ruwa yana keta da tsamanta ka so ka busa algaita kun da haɗari na so ai eh, kun da haɗari na soyayya Yaraye, an yaraye Yaraye, yaraye, soyayya wasu ko suna shigar da ni juhuta wa kada na faɗa a cewa wa kibati na san abin cewa dan ka san abin cewa ko cikin batun akwai cewa in akwai na na so ai in akwai na daina soyayya barki ungwama ma na baki dan yanki dan ki daura da duka fuskarki na daura fuskata ta yin wasa muna doki yar birin birin ta so mi yar birin birin ta so yayya darje ka zaba. to ni dai na gaya musu wallahi tallahi idan suka takura zan gudu ba musu garin gaba daya a zuciya ai ba za mu ai haka ba tun da dai abu ya riga ya ji aikin sama zai bari ma ai haka ba ko ba haka ba wallahi yanzu matsalar da muke fuskanta kenan a gidan nan daga yaya habibu ya ga amira ya ce yana son ta hajiya ta buga kai da kasar ce ita ba ta san wannan dan Allah yi ba wai wai yan wurin gogo amina na ja'atu take so wai ta haɗa su kuma ya buga kai da ƙasa ya ce shi wallahi baya sa. me zai da wannan yarinyar ke ma dai kya faɗa wata ma da ita a to ke ma dai kya faɗa gaskiya nan ba aje shi bace wallahi kuma wallahi kuma wallahi abba ya goya masa baya ya ce shi ba zai ba shi wannan yarinya ba ah, wallahi sosai me zai da ita gaskiya nan ba aje shi bace ai ko ba da daidai na san daidai da a dawo gurin amira ta so a yi ma ana auren dole ne haƙuri kawai za ki a kan maganin ma wallahi sai da aka kore ta daga gidan nan yanzu ba ta gidan ba ta gidan nan tana ina to yanzu haƙuri kawai za ki a hmm? kamata dai iyaye su gane gaskiya ni ba abin da ma nake tsoro illa irin idan alhaji mun tare iso gidan nan wallahi alhaji idan ya gamu da shi shi masan da zai Allah kaɗai isa ne to ni kuma ga yaran suna gidan yanzu wallahi ya je ci masa ai shi ya siya shi ya jawo an yi so nake ma yi masa haba hajiya ai hawa ya ke komai na duniya annabi sallallahu alaihi lafiya ina lafiya hajiya ai ko baki gane ne ba dai na san kin gane yanzu ce hajiya ta je ta ce ta yi miki laifi amma ta samu abin da ta yi bata san laifin da ta yi miki ba har kin kore ta kin ce ta bar gida sai ga to bai dace ya kamata mu zo tare dan na ji abin da ta yi to a iya hukuncin ne da zan yi a kanta da ya dace mata shine ne mata shi sa na kore ta ai da ba za ki da ita ba tunda na hukunta ta hajiya kenan to ai da mu da ku yanzu mun zama daya don amira kawar yarki ce kawar ba iza ce bai kamata don amira ta yi miki laifi ki kore ta ba in kika kore ta ina za ta kamata iki mata hukunci daidai da abin da ta yi miki da kamata ka kori yaro ba eh kina tambaya ta na kore ta ina za ta je idan ka kori mutum sai ya tafi gidan ubansa idan kuma ba shi da uba shi shege ne sai ya tafi wajen shegu yan uwansa abin da ya kamata ya yi kenan bayan magaji to alhamdulillah Allah ya sa dai Amira tana da uba ina yake ai ban gan shi ba Amira ke da na ce da ke karki tafi na gaya miki karki tafi ki barki ya ga ki tafi da ai yanzu ba zama za ta yi ba kama kama su za su tafi mana gidan nan a dabba gidan ubanta bane ba kuma gidan ubansu bane gaba daya dakata da Allah irin waɗannan wauta da kike yi da rashin hankali zancen banza ne kuma na gaya miki tintini kinkiji ne ke ba auro ki akai dan aka umarni ko ani baya hannunki to za ka ga wauta da hauka lokacin da na kulla maka tukun da billahi la ilaha illahu ba za ka iya da shi ba a gidan nan ta zauna ta gani wato kina tunanin ba hukuma ne hukuma gyara ki za ta eh inda hukuma ai su suka zo gidana ko ne ne su suka zo gidana suka same to gidan naki ba hukuma ba ta da iko da gidan naki to tsaya in gaya miki idan kina tunanin wannan yaron ke kika haife shi za ki juya masa da kai ko ki lalata tunaninsa ko ki sake masa ra'ayi ya zo ya ji baya san ko baya bukatar maganarsa to idan kun yi kun yi a banza ba za kuma idan yi mutumin banza ba tun da har kuka sani magana da iyayen yarinyar nan to magana ta ni ba gudu ba ja da baya ba zan canza ba in ko har yaron ya canza ra'ayinsa akan wannan gurin to shi sai dai ya bar gida na ba ni baki a faɗa salamu alaikum yawa alhaji mai tare za ka yadda a ce ɗanka habibu ya auri shegiya mara uba fi sabilillahi wa ba kai ne sa ba kai ne kanin ubansa kai ne mai daura masa aure haba alaji ya za yi nike wannan hukunci ai wallahi da da kin ga mun ta farko da na ɗan mataki akan wannan duk nan kowa sun zira amma mai kyau ce ya za mu ɗau ɗanmu mu haɗa da shegiya wadda ba su da uba Allah ya kiyaye wallahi Allah ji wannan ba ta faruwa ce wannan zira da ba hajji aka ji ada kin ga mutun da wuri wallahi da tunan dau mataki wato mutane kai ma ka zama jajjaja za ka dauki da mace gaskiya ya faɗa mu haɗa jini mu da dauda dauda alhaji za a kuri ka gafarce ni ke hajiya gaji ina jin ki ko in ce ke gaji ke kike neman dangin uba amira ko kuma ubanta haka uban amira kuma waye shi